بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفع دواء a wannan a biyar ne ko yau eh, eh, ba da kalanda muke tafiya ba na biyar ga watan zilkaida hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da 23 ga watan hudu shekara ta 2026 ta miladiya yau za mu yi darasi na 216 a cikin karatunmu na umdatul ahkam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 اللهم اعز شيخنا بالصحة والعافية عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مربوطا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين والمسلم والمساجد أن يربى أن يربى رأسه نعم أن يربى رأسه بين عجلته ولمسلم والمساجد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها نعم yace an Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna jariyatan cewa wata yarinya wuji da ra'suha mardudan baina ne. an samu kanta an yi masa rotse tsakanin tsakanin duwatsu guda biyu an rotse shi faqila man fa'ala hadha bik sai aka ce aikata waye aikata miki wannan fulanun wani fulanun wane hatta zukira yahudi har sai da aka ambaci wani ba yahudi fa aw ma'ad bi ra'siha sai ta yi ishara sai ta yi nuni da kanta fa ukhidha yahudi sai aka kama ba yahudan fa tarafa sai israfi ya yadda ya yadda yayi cewa shine yayi mata haka ya kashe ta fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yurabba ra'suhu baina hajarin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi ma wato a rotse kansa a tsakankanin wato dutse guda biyu wannan hadisi kamar yadda ibn daqiq al-eid yace wato hadisi ne da zo da matsaloli guda biyu daga cikin ummahatul wato masail na farko shine matsalar kisa da abin da yake ba mai kaifi ba ba mai tsini ba abin da yake mai nauyi wanda ake ce masa al-musqal al-qatl bil musqal matsala ce mashhuriya a tsakankanin wato a malamai na fiqh matsala ta biyu ita ce matsalar wato yin kifasi yin kisasi tsakanin tabbatar da kisasi tsakanin mace da namiji shi da namiji ne ya kashe mace wannan hadisin kamar yadda ya faɗa hadisin anas ibn malik ne daga anas ibn malik ƙata da shi ya fi shahara da ruwayo wannan hadisin kuma wannan lafazin na riwayar ƙata da ne ba shi ne lafazin imam muslim ba shi ya sa nema ya ce shi ya sa ya yi ishara ga riwayar muslim ya ce wali muslimin wannan sa'i an anasin radiyallahu anhu daga wajen imam muslim kuma da kuma nasa'i daga anas radiyallahu anhu anna yahudiyan qatala jariyatan ala ubah cewa wani ba yahudi ya kashe wata yarinya ala auba saboda wato kayan ado na azurfa al'auba a wato nau'i ne na kayan ado na mata da ake yi daga azurfa ba daga dinare ba Fa fa'aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kiyasi a wata riwayar fa aqadahu biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiyasi yayi kiyasi a kansa biha ai bi sababiha saboda ita wannan ita ce riwayar Hisham ibn Zaid daga Anas ibn Malik amma riwayar farko lafazin riwayar Qatada an Anas ibn Malik to kuma bukhari ya ruwaito hadisin a wurare daban-daban ya kira shi ya ruwaito shi a cikin kitabul wasaya ya ruwaito shi a cikin kuma kitabul qiyasat ya ruwaito shi hatta a cikin kitabul tsala eh, din da asali akan kisasi ne amma sai ya ambaci hadisin kuma a kitabul tsala saboda matsalar akwai matsalar saki da take da alaka da hukuncin saki shine idan mutum ya yi ishara ga saki isharar tasa ta yi to abin da ya sa kenan saboda cewa fa au ma'ad bi ra'atiha sai ishara da kanta mas'ala ah, ita wannan yarinya ba a san sunanta ba kuma jariya zai iya daukan kuyanga zai iya daukan karamar yarinya wadda ba ta balaga ba a kasancewarta a cikin kowanne ne daga ciki idan akwai saɓani na hukunci idan ku yanga ce kaga babu kifafi tsakanin bawa da ɗa to sai dai wannan bai hudi ne kuma wannan kisa da ya kisan gila ne saboda haka kisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa in ita baiwa ce ba za a ɗauke shi kan cewa kisasi ba sai dai a ɗauke shi a kan cewar ya warware alkawari ya yi ta'addanci saboda haka aka kashe shi idan ku karamar yarinya ce ba ku yanga ba aka ɗauki jariya da ma'ana karamar yarinya to wannan zahiri ne cewa kisasi ne kuma a ciki za a fahimci matsala cewar ana kisafi tsakanin babba da yaro idan babba ya kashe yaro shi ma babban za a kashe shi ba za a ce bambancin shekaru yana tasiri wajen rashin yin kisafi ba to wanda yake kusan an tafi akan wannan fassarar akan cewa matsalar tana nuni akan haka saboda haka za a ɗauki jariya a nan wajen da ma'anar cewar ƙaramar yarinya ce ba a faɗi sunanta ba gair an sai dai a cikin wata riwayar an ce tana daga cikin mutanen al'amsa wato tana daga cikin mutane 'yan asalin madina al'auba kamar yadda muka ce su ne wato alhuli shi ne jam'i ne na wabah wabah wato an ce masa wabaho daga wabaha saboda yadda an san yadda azurfa take fara tana kyalli to wato hunga ta'addanci ya ga yar yarinya da kayan ado na azurfa sai ya kwace kayan ado kuma ya kashe ta arrabu abinda ake nufi da arrabu kuma yadda muka fassara shi rotsi wato ya sanya kanta daya a kwance a kan dutse sannan ya ɗauko wani dutsen ya buga mata haka ya kashe ta haka ya yi mata to a riwayar hisham ibn zaid sai mutanen gidan mutanenta yan uwanta wato danginta sai suka zo suka same ta da sauran ranta sai aka kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce waye kashi waye miki haka man fa'ala hadha bik waye haka waye miki haka a fulanun ya ce wane ne fa'au ma'at Allah sai sai ishara cewa ba shi ba ne ya ce wane ne fa'au ma'at Allah sai sai ishara ba shi ba ne har sai da ya ambaci ba yahudan sai sai ishara da cewa na'am shi ne to kun ga nan wajen an yi amfani da ishararka a wata riwayar an ce isharar da ta yi tala nan ba a fassara da yaya ta yi ishara Allah din ba sai ishara cewa a'a to amma a wata riwayar kamar yadda ibnu hajar ya ambace ta a cikin sharhin sa na wannan hadisin yace farafa'at ra'saha sai ta daga kanta wato kamar ba shi bane da aka faɗi ba yahudan fa bat ra'saha sai ta haka da kanta wato shine eh eh wato shine shine isharar wannan riwaya ta bayyana yadda isharar ta kasance amma sauran riwayoyin sai suka fassara isharar to sai fa yahudi sai aka kama ba Yahudan fa atarafa sai yayi israfi a wata riwayar falam ya bihi hatta atarafa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe da shi ba har sai da ya yi itirafi wato ma'ana an bibi hanyoyi da zai sa ya yi itirafi babu ishara a cikin wannan na kan cewa an azabtar da shi ne babu ishara a kan cewa an azabtar da shi har yin itirafi bal kamar yadda na ga alƙabi alƙurtubi kamar yadda ibn hajar ya kawo eh, ya ce alƙurtubi ya ce wannan ya nuna wato shugaba ko alƙali wato zai yi wato zai yi ƙoƙari a kan wato mutum wanda ya laifi ya tattata wato ya yi mulatsafa da shi ya tausasa masa ta yadda yake zai kai ya zuwa ga ya yi itirafi in yi itirafi sai a rike shi da itirafi to saboda haka kenan kun ga ba da shaidar ya kashe shi ba ya kashe shi ba da shaidarsa ba da shaidarta aka yi masa kifafi ba da don ba wannan matsala ce ta ma akwai saɓani tsakanin malamai akwai saɓani tsakanin malamai shin idan za mu zo matsalar insha Allah bari mu ɗauki masail ɗin kamar yadda ibn al-mulaqqin ya kawo su a cikin sharhin na farko ana kashe mutum namiji idan ya kashe mutum wannan mahallin ijma'i ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa to wannan an faɗi al abd bil abd kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr والأنثى بالأنثى والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أما الرجل الذكر بالأنثى آية يشروع أكيد فإن أكد وكي أموم الحر بالحر أي إثاتي تكامن تا دقا إن ذلك نمسر نيتو تا يا هدا مشي كون مجي فوانا الحديث يا نونا a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukuncin kisasi a kan namiji yayin da ya kashe mace duk da yake akwai bambanci na diya tsakanin diyar namiji da diyar mace diyar mace rabin diyar namiji ce kaga kenan kimar namiji double ne ninki ne na kimar mace amma duk da haka wajen kisafi aka ce za a kashe shi duk da kimar daban ce saboda almisil daidaito shi ake gabatarwa a bisa kima komai ana komawa ya zuwa ga almisal ne ita ce ka'ida shi ne adalci sai in ba a samu almisal ba sai a koma ya zuwa ga kima kamar a wato kamar yadda ake yi wajen bashi in ka karɓi bashin buhun shinkafa za ka mayar da buhun shinkafa ne irin shinkafa ba za ka mayar da kima ba ta karɓi naira dubu za ta mai da naira dubu ne almisal bil misal ba za a koma ya zuwa ga kima ba sai an samu dalili shine ne aka samu kamar alal misali cutuwa yayin da ya zama to naira dubu din nan ta daɗe shekara da shekaru har kimarta ta zamanto ninkin ba ninkin na naira dubu randa da za ka biya to a nan wajen aka ce ka biya naira a yi a raddu bil zai zamanto akwai cuta ita kuma shari'a ta zo da kawar da cuta ne daga cikin ka'idodin fiqh guda biyar shine ad-dararu cuta ana kawar da ita to a bisa wannan sai a ce a'a ba za a je zuwa ga ar bil misl ba to amma kuma wajen kimar fa sai ai maslaha saboda aka zo wajen kimar za a yi ta rigima za a yi ta rigima wajen kimar saboda aka sai a ce sai kawai ai maslaha to amma kamar nan yanzu nan idan aka kashe yayin da aka kashe wannan yayin da a kaddara kamar a ce inda musulmi ne musulmi ya kashe musulma in aka zo shi ma aka kashe shi tun da kimarsa ta fi yan uwansa za su ce a ba mu rabin giya? muna bin bashin rabin diya saboda ne na saboda annafsu bin nafsu ne asali kuma nafsu nafsu ce ba za a ce wannan rabin nafsu ba ce eh, ba za a ce wannan rabin nafsu ba ce to shi ya sa a wato a ba a yi riko da maganar waɗansu daga cikin malamai kamar alhassan al-basri da ya tafi akan cewar idan aka yi kisasi akan namijin da ya kashe mace to sai kuma a biya 'yan uwansa rabin diya a biya 'yan uwansa rabin diya shine kaulin usmanin batti amma an ruwaito shi daga sayyidina ali amma bai tabbe inganta ba wato abinda aka ruwaito daga sayyidina ali shine aka ce bai inganta ba amma dai zan faɗa abinda aka ce an ruwaito wato idan namiji ya kashe mace sai a ce mai yan uwan idan ku in ku a idan aka kashe shi to a ba ku rabin diya in kuma kun so um, to ku biya ku biya diya wato sai a ba su zabi tsakanin a kashe shi a ba su rabin diya ko kuma su karɓi diya amma wannan riwayar ba ta inganta ba daga ibn daga sayyidina ali radiyallahu anhu mafiya kusan dai wanda duk daga cikin fitattu daga cikin malamai shine idan mutum namiji ya kashe mace a shari'a shi ma kashe shi da'a na biyu qatlul dhimmi wal mu'ahad wal musta'man bil muslim na biyu shine a dhimmi wanda yake wato aka aka dora masa alkawarin zama karkashin musulmi yana da zimma yana da za a kare shi yana biyan jizya da kuma almu'ahad wanda aka yi alkawari da shi akwai bambanci tsakanin alzimmi wal mu'ahad wal musta'mal yana zama cikin al'ummar musulmi kasar musulmi yana biyan jizya an fahimta daula kamar irin yahudawan da suke zaune a madina a zaman kamar irin yahudawan da suke zaune a madina ahalun zimma ne suna da azimma akwai al wanda akwai al-mu'ahad wanda ake alkawarin zaman lafiya da shi an yi alƙawarin zaman lafiya da shi shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin zaman lafiya da da quraish a lokacin sulhun hudaybiya ba quraishi in yazo mu'ahad saboda haka ba za a iya kashe shi ba ba za a iya taba dukiyarsa ba ko ransa sannan akwai al-musta'man al wanda aka bashi abinci shi wanda aka bashi visa ya shigo kasar musulmi wa in ahadun min al na istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah to wannan shine al-musta'man al-musta'mal kamar yadda ummu hani lokacin fatahu makka ta zo ta ce sayyidina ali radiyallahu anhu yana so ya kashe wani wanda ta bashi aminci ta bashi aminci cewa kar a kashe shi kuma sayyidina ali ya ce sai ya kashe shi shi na nan sallallahu alaihi wasallam ya ce kad ajarna man ajarti ya umma hani wanda duk kika bashi aminci mu ma mun bashi aminci ya umu to wannan shi da ake cewa al-musta'man mm. ne a yanzu a zamanin nan kamar a bama mutum visa ya shigo kasar musulmi sai sa waɗanda suke zuwa suke ɗaukan makami suna karkashe a wada kafiran amana da suka zo suke kamar irin a kasar kasashen musulmi wanda aka ba su visa su zo don su aiki ko don su wani abu sai su je su ce za su kashe su saboda kawai alal misali su amerikawa ne ko isra'ilawa ne wannan ta'addanci wannan ta'addanci a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuqtalu muslim bi kafir wala du ahadi fi ahadi ba a kashe kafiri ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri wala du ahadin fi ahadi hakanan ba a kashe ma'abucin alkawari a cikin alkawarinsa wanda aka bashi alkawari saboda haka wanda ya kashe zimmi wanda ya kashe mai alkawari to ba zai kamar da zo a hadisin na ali ba zai ji kanshin aljanna ba saboda nau'i ne na ta'addanci amma kun ga a cikin wannan hadisi to ya nuna kan cewar idan wanda yake kafirin amana ya kashe musulmi to za a kashe shi domin shi a wannan lokaci ya yi ta'addanci shi ma kamar yadda inda musulmi ne ya kashe musulmi shi ma za a kashe shi matsala ta uku shi ne ya halatta a tambayi wanda aka ji ma ciwo waye ji maka ciwo to amma idan aka tambaye shi ya ce wane ne za a ɗauki wannan a matsayin bayyana ai aiki da ita na'am saboda shi sai da ya yi itirafi na'am sai da ya yi itirafi ba yahuda sai da ya yi itirafi sai da ya yi itirafi ba da mujarradin maganarsa a sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ba sai da ya yi itirafi to a nan wajen shi ne maganar jumhurin malamai sabanin malikiya a wajen malikiya suka a a malikiya suka ce wanda aka ji ma ciwo idan ya ce ga wanda nake tuhuma to za a aiki da wannan suka ce wannan hadisin abin da ya nuna kenan to in ku saboda ba su karbi ziyadar da ba su la'akari da riwaya da ta zo da cewa fa a sarrafa ba don ba duk riwayoyin ne suka ambaci itirafin ba sai suka yi la'akari da riwayar Hisham ibn zai wanda sai iflati cewa fa aqadahu biha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba a ambaci kan cewar yayi itirafi ba to amma ka san hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo da ziyada dole a karbe ta tun da ziyada wanda ta zo daga amintacce mai hadda ana karbanta kuma wannan ziyadar ta zo a cikin Bukhari ta zo a cikin Muslim saboda haka a su kuma su malikiya su sun ɗauki a duk da ke akwai tafsil din ina ganin tafsil bai zai to a cikin tafsil din saboda batun mun karanta wajen bazin kasama saboda su sun ɗauki wannan lauf ne sun dauke shi daga cikin allauf cewa idan wanda aka kashe ya ce ga wanda aka mun ciwo ce ga wanda ya ji mun ciwo to ne sai a dauke shi allauf to in ku aka samu lau to sai a koma zuwa ga kasama in suka yi rantsuwa shi kenan sai a mika musu wanda ya kashe sai su kashe shi na? ai kowanne daga ciki akwai kisar kisar zai iya zamantowa a rai kisas zai iya zamantowa a gaba kamar alal misali ya ji masa ciwo ya ji masa ciwo alal misali da karaya ko ya ji masa ciwo ya fille masa hannu ɗan yatsa to kaga duk wannan wajen inda gangan ne duk kisas ne wajen itirafin eh idan ya zama yana cikin duk da hukuncin ɗaya ne idan zai mutu a in ya faɗa wannan hujja ne idan ko ba mutuwa zai yi ba ya zamanto cewar ya ce ga shi ga wanda ya ji masa ciwo ba shi da wata bayyana ba wata bayyana sai faɗarsa ba wata bayyana sai faɗarsa to a nan wajen zai zamantu eto eh tunda babu zancen kasama a nan kasama wajen kisa ne kasama a wajen kisa ne shi ne za a samu allahu shi nan wajen ba zai zamanto an samu allahu ba na'am allahu ita ce alama mai karfi da take nuni ga wanda da take tabbatar da tuhuma akan wanda ya kisa an fahimta kamar a je a samu mutum a kaje kamar a je a samu mutum a cikin gidajen a cikin dangi irin gida da ake na unguwa din nan gida wanda yake kowa da sassa a je a samu mutum an kashe shi a cikin gidan kamar yadda aka yi na muhayyisa din nan aka je aka same shi a cikin unguwar yahudawa suka ce wannan yahudawan su suka kashe shi samunsa a wajen laufi ne saboda tuhuma shi ne karfi akan cewa shi ne kashe babu wani dalili ce wannan ko kuma kamar wannan din ne aljariya wanda aka ji masa ciwo ce wani ne ya kashe to an samu alitiraf saboda haka wannan ya nuna yin kisa da i'tirafi sannan na hudu cewar bin diddigi wajen sanin wanda ya kisan kai ta hanyar idaya waɗanda yake suka idaya mutane a gare shi a ce wane ne wane ne domin ƙoƙarin sanin gaskiya da kawar da kokwanto kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin isbat wanda alƙalai suke bi wannan yana daga cikin procedure tsari da ake bi da alƙali zai bi a majalisi domin ya kai ya zuwa ga sanin Wato indomi ya kai zuwa ga sanin abin da zai tabbatar da abin da zai yi hukunci a kai alhamis na biyar annan isarar ta bin wa nahu'i nufi dalika ka'imacin maƙaman nof cewa yin ishara da ka da makamancinsa a cikin abin da ya shafi kisa to tana tsayawa a maƙaman firij a ka yin firij hmm. domin. wannan sai ya zama to kamar a matsayar da'awarta ne kamar yadda sai ishara da kanta to wannan matsala ce wadda take akwai a saɓani mafiya yawan malamai suka ce dukkan ishara ne ba da fahimta ana ba ta hukuncin yin furuci. aka ana ba da yin eh, eh, hukuncin yin furinci amma akwai tafsiri idan a wajen haƙƙin Allah ne to ana yin ana wadata da yin da yin ishara ko da mutum bai yi ba ko da yana da iko sai bai yi furinci ba sai ya yi nutsi sai ya yi ishara to wannan ana ana yin aiki da wannan isharar tasa saboda haƙƙin Allah haƙƙin na Allah ne Allah ba zai rigima da ke ba eh, aka ce kayi sallah sai kai ishara haka yake nan kayi sallah in ba kai ba kai da Allah <laughs> amma wajen haƙoƙin wajen uqud da wajen iqrar da wajen wasiya to malamai sun yi sabani a wannan ah, malamai sun yi saɓani kan yin ishara akan wanda yake wanda yana da ikon ya yi magana sai bai yi magana ba sai ya yi ishara to in ba wani abu ne ya hana shi ba wajen al'irar da uku to ba a ɗaukan wannan saboda abu ne wanda ya shafi haƙƙin bani adam saboda haka dole ne ya zamanto an yi dukkan abin da zai kawo rikici an kawar da shi saboda zai iya cewa a a alal misali mutum ya zo ya ce a aina biya ka bashinka da kake bina sai ya girgiza kai daga bayan aka zo ya ce ani baka biya ni ba ba nan na faɗa baka girgiza kai eh ban gani ba a'a ya girgiza kai na cewa eh ya girgiza kai sama da ƙasa ya girgiza kansa cewa na an kabiya eh daga baya zai iya inkari ya ce a shi girgiza kai da yayi girgiza kai yayi saboda eh, ko ya ce saboda mamaki ko kuma ya girgiza kansa saboda wani abin nan ya kawar da kuda kuda ne yake bunta <laughs> ko ba haka ba kaga an buɗe ƙofar rigima saboda haka ga mai iko akan nutsuki wajen uqud ba aiki da ishararsa amma kamar wajen saki za a aiki da za aiki da ishara sun mutum yayi ishara ga cewa ya saki matarsa illa iyaka a tambaye shi me yake nufi da wannan yana nufin saki daya yana nufin saki na talak ko wani irin saki yake yi ko kuma da ba ya ce in yace saki ne to ɗaya yake nufi ko biyu ko uku na sai na na shida ko? shi ne wujubul qisas bil musqal amdan shi ne wajabcin yin qisasi idan aka kashe mutum da abin da yake ba mai tsini ba shi ne al musqal wato akwai mahallin ijma'i dukkan abin da yake abu ne mai tsini ko mai kaifi wanda da shi ake kisan kai idan aka kashe in aka yi ma mutum ta'addanci da shi aka kashe shi abinda dama kisan kai yake yi bisa al'ada to za a yi kisa amma abinda yake ba kisan kai ba abinda ake kisan kai da shi bane shine kamar abu ba mai tsini ba ne nauyi kamar dutse da to wannan ne suka yi saɓani aljumhur suka ce kifan kai eh, aljumhur malikiya da shafiya suka ce wannan duk kifan kai da shi yana wajabta kifasi abu hanifa ya ce baya wajabtawa to kuma hujjar jumhur ne wannan hadisi kun ga dutse ba fi gare shi ba ba tsini gare shi ba amma da ya yi rotsa da shi nan sallallahu alaihi wasallam shi ma ya masa ya masa kisa ba a ce ya biya biya ba ah. tunda duk inda aka ce aka sami kisan kai ya zamanto ana kokwantan cewa ba na ganganci ba ne to ba a kisafi sai a koma ya zuwa ga biya haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya biya biya ba bal sai ya yi kisafi ah. wanda yake ita ce matsalar domin kamar yadda ibnu daqiq al yake cewa tsare jin tsare rayuka daga a halaka su tsare rayuka daga zubar da jininsu ita ce yana daga cikin maksad manufa na larura a cikin shari'a shari'a ta zo da tsare rai to kuma a kisan kai da abin da yake mai kaifi da kuma abin da yake ba mai kaifi ba kowanne daga cikinsu zubar da jini ne to kuma zubar da jini tsare rayuka tsare al'umma daga zubar da jinin mutane wannan wajibi ne na larura ce manufa ce ta larura ta shari'a sauraka da za a bambance tsakanin kisan kai a ce kisan kan da aka yi da abin da yake ba mai kaifi ba ko mai tsini shi ba za a yi kisafi ba an buɗe ƙofar kisan kai ko ba buɗe ƙofar kisan kai to wannan ya saba manufar shari'a ko bai saba manufar shari'a ba saboda haka kaga wannan wani na ɗaya daga cikin yadda wato malamai suke gano makasidu shari'a manufa shari'a daga cikin nusus na sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hikimar da wannan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni da aiki a cikin alqatl bil muskal abinda yake ba mai kaifi ko mai tsini ba ya nuna kan cewa tsarewar rayuka daga dukkan abin da zai kai ko zai bayu ya zuwa ga zubar da wannan jini din yana daga cikin babban manufa ta yana daga cikin manufa ta larura ta shari'ar musulunci domin in ba a yi haka ba wannan zai zamanto an buɗe tafarkin wato watsar da hukuncin kisasi ne wanda yake shi ko kisasi an shar'anta shi ne maksudinsa manufarsa shi ne hifzud dima' tsare rayuka to wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi a kansa to sannan hukunci na bakwai intibarul mumasalati fi istifa'il qisas bil qatl bil muhsan wato la'akari da daidaito wajen tabbatar da cewa an yi kisafi yayin da aka yi kisa da abin da yake al-mufqan wato yayin da ya mata rotse da dutse shi bai hudan. shi ma da haka kama shi sai ake masa rotse inda ya kashe ta shi ma haka za a kashe shi inda ya kisan haka za a yi wannan shine mai isa mai isa matuka wajen maganin barna to sai dai a cikin wannan an ba ma shugaba an ba ma imam an ba ma alƙali an ba ma sarki ko wanda yake a wakilinsa shine alkali an ba shi zaɓi kan maimakon aikisan kai da yadda ya kashe to a tsari wuyansa da takobi a tsari wuyansa da takobi saboda idan wato maslaha ta hukunta alkali zai iya barin cewa a zo a yi masa irin rotsan kamar yadda aka yi wannan rotsan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi to wannan hadin malamai ne suka duba kan cewa wani daga cikin siyasar shari'a siyasar shari'a wato ke siyasa ta shari'a ta sarki zai iya ganin kan cewa idan maslaha ta hukunta kan cewa kada a yi kisan irin yadda aka yi wa irin wanda mai ta'addanci ya yi kisan a yi ta hanyar da wato shari'a dama ta zo ta yadda ake kisan kai shine darbatun bisai kisan kai kun san a cikin shari'a da tsarin takobi ne saboda yadda yake ya fi komai sauki ga wanda ake kashewa Tunda da tsara ɗaya ne kuma a waje wanda yake daga an tare rai zai fita shine inda jijiyar da take kai jini zuwa kwakwalwa ita ake ita ita ake ana tare ta jinin ya tarso ina shi kenan sai ba mu sai a cikin sura to amma idan amma al'afin shine wannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci wanda ya kisan kai da abu wanda yake a nau'i na ta'addanci irin wannan ta'addancin za a yi masa sai dai idan wannan hanyar da ya bi ya kisan kan haramtacciya ce to shi ba za a ba haramun ba don a yi masa kamar alal misali sihiri ya yi ya zo ya yi itirafi cewa sihiri ya yi wani irin sihiri ya yi ya itirafi da aljanun da ya yi amfani da su ya bauta musu ya musu ibada suka zo suka kashe wanda ya kashe ba shi ne dama sihiri ba sai amfani da aljanu to shi ma an za a yi masa sai aje sai alkali ya ce aje a nemo wani ne wani aljanin shi ma a zo a hada shi da wani aljanin shi ma ya kashe shi haka ba za a yi ba saboda shi sihiri kafirci kaga ba za a ce dan yi kafirci ya kashe mutum to ai kafirci dan ai masa kisasi dan a kashe shi ba to a nan wajen sai a kashe shi barbatun bisai eh, kamar yadda ya aka ruwaito daga tabi'ai suna cewa haddu sahir barbatun bisai haddun wanda ya sihiri a sare wuyansa da takobi to sai kuma suka yi saɓani a kan wanda shi kisan kansa da ƙanshin mutuwa yi ƙanshin mutuwa afon ba da ƙanshin mutuwa ba kai da da shaƙewa a sa igiya a shaƙe mutum na'am rataya kisa da rataya wanda ya rataye to suka ce a cikin inda aka ba sarki zaɓi kan karya kisan kai da irin yadda aka yi kisan kai yadda mai ta'addanci ya yi kisan kai sai dai ya ɗauki sare takobi to aka ce banda wajen rataya domin suna ganin sare wuya da takobi ya fi tsanani bisa ratayewa saboda aka sai suka ce in aka ce a sare masa wuya ana ganin azabtarwar da da ake azabtar da aka yi masa azabtarwar da aka yi masa ta fi azabtarwar da yayi da ya ta'addanci a kansa sai shi ma a rataye shi a nan wajen sai a yi mumasala an bayanta? Eh. wato surar da take za a iya barin mumasala idan ya zamanto cewar ya zuwa ga tsara da takobi idan tsara da takobi ya fi sauki. bisa yadda bisa surar kisan kan ta'addanci din to an ba mu sarki ko liman an ba mu sarki ko alkali damar ya tafiya zuwa ga mafi saukin shine tsara tsarin wuya da takwas. eh ko kuma ana ganin irin yanzu hayaniyar duniya yan yan yan neman yancin yan human rights a za su ta akan za su ta akan shari'a akan shari'ar musulunci to za a iya daukan wannan hikima a ce maimakon a yi irin wannan um, to a sare kansa da takwai to sura ta biyu ita ce surar da zai zamanto cewar ta hanyar da ya bi mai ta'addancin ya bi hanya wadda take ga wanda aka yi masa ta'addancin ya fi sauƙi a garin shi bisa a kare wuyansa to idan aka zo aka ce shi da ya ta'addancin za a tsara wuyansa an azabtar da shi fiye da shi azabtar da raɗaɗi fiye da raɗaɗin wanda ya ta'addanci a kansa to a nan wajen ba za a tafiya zuwa ga alkali ba zai wannan istihadin ba sai ya koma ya zuwa ga rataya sai sura ta uku wadda yake san ba za a yi aiki da ita ba ba za a yi kisasi da ba za a yi mumasala ba ba za a yi daidaito ba shi ne idan wanda ya yi kisan kan ya yi kisan kan ta hanya ta yin wani abu wanda yin sa haramun ne a cikin shari'a shi ne kamar aikata sihiri ya yi aikin sihiri ya yi kisan kai to ba za a ce a yi sihiri a kansa shi ma aka shi shi ba sai dai a kara wuyansa da takobi na to yawa to sai wanda ya kisa ta hanyar konawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar ba wanda yake azaba da wuta sai ubangijin wuta to idan mutum ya kona mutane ya za a yi masa kisaci eh na'am ah, nan ibnu daqiq al-ibn ah, ah, ibn al-mulaqqin ya kawo ƙaunin shafi'iyya a ya kawo ƙaunin shafi'iyya domin cewa wa inda na idan harrakahu binar yi harrak biha idan ya ƙona wani da wuta shi ma sai a ƙona shi da wuta wa khalafa ibn al ibn al-majishun daga cikin malaman malikiya abdulaziz ya ce ba a yi ba saboda la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar ba wanda yake azaba da wuta sai ubangijin wuta kuma akwai hadisin akwai hadisin annab sallallahu alaihi wasallam sai dai hadisin da'if ne la qawada illa bisayf ba a kitafi kai da takobi amma hadisi ne da'if saboda ka al'asul dai al-mumasala sai an samu dalili da zai hana maganar ibn al-majishun tana da karfi maganar ibn al-majishun tana da karfi cewar wanda ya kona wanda ya je ya kwarara fetur a kan mutum ya kona shi mm, to shi kar a kona shi a sare masa wuya saboda kar domin in aka ce za a kona shi za a aikata haramu za a aikata haramu duk da yake an ruwaito sai daga cikin ayyukan magabata kamar sai na ali radiyallahu anhu waɗansu daga cikin waɗanda suka rinka da'awar a cewa shi allah ne suka yi masa da'awar ilahiya aka kaga ya kona su ya haƙa rami da wuta ya jefa su cikin wuta abdullahi ibn abbas yace da ni ne ba zan jefa su ciki ba da zan sare wuyan su hmm. da zan sare wuyan su ya ibn abbas zai saba masa to kuma kaga tun daga wannan hadisin sai a kaunin ibn abbas zai fi karfi kamar yadda nan kaunin ibn majishun yake na'am fa'aqibu mithli ma to ai ne wannan asali na ke din wannan amci shine ce. wannan amci al'am yuhmal ala sai ake tafsisin sai ai tafsisin sa da kan cewa eh ku yi in aka yi muku ta'addanci ku yi ta'addanci da irin kwatankwacin ta'addancin da ake muku sai dai idan wannan ta'addancin da aka yi muku zai sanya ku ku abinda Allah ya hana kamar na sihirin ne a yanzu an yi muku idan aka yi muku ta'addanci da sihiri sai a ce kuma ku yi ta'addanci da sihiri kamar sa a gaba za ku yi ba sau da haka dole duk yake wannan ayar amma ce ko kuma mutlak ce an yi itlaƙinta na uku ba ya zama to an samu mitiliya amma wannan mitiliya za a kayyade ta da cewa in wannan ba zai ta kai yanzu ba zai bayu ya zuwa ga irtikabin hali aikata hani da shari'a ta zo da shi ba na'am to sannan a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewar ana kashe babba in ya kashe yaro na'am to sai mu ga akwai waɗansu masail din eh, ibn bari mu gani ibn hajar wato a azabtar da wanda tuhuma ta yi karfi a kansa eh ana azabtar da wanda tuhuma ta yi karfi a kansa har ya yi in hmm. insha Allah idan muka zo cikin kitabul aqdiya za mu zo zuwa ga wannan ta ganin waɗannan su ne misail ɗin da suke da alaka da wannan hadisin nan a hasabin yadda masu sharhin hadisin suka kawo gani ibnu daqiq al-id shi ma bai kawo wani tsali ba وأما إن آه، إذا اختارت بعض ما إذا أكله الإنسان نعم عليكم السلام نعم ايه ايه ايه ايه Ah, wato baka fanci asalin hukuncin ba ba wai sarki ko alkali yana da ikon ya canza yadda za a yi hukunci ba wannan babin haddi ne shi wanda ya yi Allah laifi haddi za a yi masa haddi daban ne wannan ku haƙi ne na ɗan adam kisasi daban yake da haddi an fahimta yanzu muna cikin babul kisas ne za mu zo ya zuwa ga kitabul hudud alkisas haƙƙi ne na ɗan adam wanda aka kashe shi to a rama masa da kisa kamarsa an fahimta irin yadda aka kashe shi shi wanda ya ta'addanci shi ma a wannan hanyar za a ba a kashe shi wanda ita ce ka'ida to amma sai aka ba ma sarki dama kan cewar zai iya barin hanyar da aka yi kisan kai ɗin ya zuwa ga kisan kai da tsare wuya da takobi idan ya ga maslaha ta idan wato siyasa a wato duba da maslaha tunda akwai ka'ida da malamai suke faɗa duk abin da sarki shugaba zai yi yana duba maslaha ne to aka ce zai iya yin haka bi ma'ana in maslaha ta hukunta ya haka sai fita daga wannan ka'idar amma wajen haddi ba a canza haddin Allah Allah da ya ce wanda ya yi a sayi a hukuncin shari'a kamar yadda zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a jefe shi ba za a iya canza wannan ba ko wanda ya sata a yanke masa hannu ba za a iya canza wannan ba domin wannan haddi ne haƙƙin Allah ne ba a canza haddin Allah amma no shi wajen kisas wannan abu ne wanda ya shafi haƙƙoƙi na ɗan adam shi dai ɗan adam wanda ake kisan wato abin da ya sa aka ce wanda ya kashe a kashe shi saboda a tsayar da zubar da jini don in wanda ya kashe in ba a kamo shi an kashe shi ba to duk ran da wanda aka kashe musu dan uwa suka ga wani na dangin wancan shi ma za su kashe shi su kuma suka ga an kashe dan uwansu bayan ba shi ne ya kisan ba don saboda wani dan garin da yi su ma suka ga wannan sai ki kashe shi sai kisan kai ya tafi haka ya zama to ana cikin bala'i haka larabawa suka kasance har shi ne sai da Allah ya saukar da kisasi Allah ya ce walakum fil kisasi haya rayuwa ta tabbata gare ku a cikin kisasi saboda haka shi wanda aka kashe musu wanda aka kashe musu dan uwa su ga wanda yayi kisan nan an kamo an kashe shi to shikenan sai hankalin su ya kwanta zuciyarsu ta sanyi cewa an rama musu to wajen ramuwar shine ake so a daidai wa daida kar a yi masa sauki domin bai maɗan uwansu sauki ba to sai dai idan maslaha ta hukunta sarki eh, sarki ko alƙali ya kan cewa ya wato kada ya bi hanyar da ya bi wajen kisan eh, ko don saboda wannan hanyar da ya bi wajen kisan shari'a ba ta yake da ita ba to ne sai sarki yana da damar yi wannan ka fahimci bankin tsakanin wannan ko to kai tambaya ne na'am Eh. Eh. eh to babu wata karina da take nuna me yasa aka ambaci wani din a riwayar ba ta nuna ba ba lai riwayar ta nuna ba sai yu kamar yadda kace ne cewar an san cewa dama mai laifi ne zai aika saboda haka sai a ma tambaya wane ne wane ne ko kuma ta yiwu kan cewar wato a wajen da aka same ta ne a inda aka same ta sai a tambaye ta mutanen da suke nan wajen wane ne wane ne kuma wajen wannan ai dole za a faɗi wanda ake gani shine zai iya yi ba za a ce mata wane ba a ce za a ɗauko wani sunan wani sahabi babba a ce ko shine a ba za a kawo wannan ba sai a kawo wanda ake ganin shine tuhuma za ta saukin tabbata a kansa eh. na za a yi ma yaro kisasi a a yaro yaro idan ya yi kisa ai abin nan in dai murahis ne to za a yi masa kisa. amma wanda yake ba mamayyar bane kisansa haka ne a a mace in kai kisa ita ma za a kashe ta in dai kisa na ganganci amma kisan yaro wanda yake wanda yake ba murahik ba wanda yake ya kusan balaga ana ɗaukansa a matsayin katulul haka ne biya za a biya amma wanda yake murahik wanda yake ya san wato ya kusan balaga ya san ma'anar kisa wannan iya kisa za a yi masa hukuncin za a yi masa hukunci za a yi masa kisa alaikum salam na in ba a samu shaida ba kan kisan in ba a samu bayyana ba in ba a samu bayyana ba kenan sai dai kasama in an samu shaida guda ɗaya in ba a samu shaida ba gabaki ɗaya shi kenan wanda aka zubar da jininsa jininsa sai lahira kuma shi wanda ya kitan amma an samu shaida ɗaya shaida ɗaya aka samu ba a samu shaida ta biyu ba wanda za ta tabbatar da kan cewa shi ne ya kitan to wannan lausu ne to sai a yi kasama in yi rantsuwa in suka yi rantsuwa sai a danka sai a yi kisa su na kashe shi sai ba sai mahaifinsa ya ce zai bari kawai ya kashe shi ya huta da shi ya yi kisan kai ya yi kisan kai ya yi kisan kai oh. shi ya saboda haka tun da shi ya haife shi shi ya halice shi da ya haife shi halittar sayi da zai hada da zai dauke ransa saboda ya fitini mutane idan ya fitini mutane ya je ya kai shi ya je ya danka shi wajen shari'a mana shari'a ta kashe shi amma ba shi ya kashe shi ba ba shi ya kashe shi ba bal idan ya ce zai kashe shi kisan gilla kamar ya kwantar da shi ya yanka shi to shi ma sai a nan wajen ana kashe shi ba a kashe uba in ya kashe ɗansa sai dai in yi masa irin wannan kisan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 dan uwa kuma Allah da za a yi masa aiki muna roƙonka Allah ka sa a yi masa cikin nasara Allah ka sanya masa waraka a sakamakon wannan aiki da za a yi masa Allah ka amintar da shi sa ya shiga lafiya ya fito lafiya akwai alhaji aminu dan marna katsina an yi masa aiki da zo Allah ka bashi lafiya Allah ka sanya masa waraka Allah ka gaggauta masa waraka masu neman addu'a akan al'amuransu Allah ka biya musu akwai waɗanda suke neman kariyar Allah jalla wa'ala a cikin al'amuransu gare su da iyalansu Allah ka ba su kariya daga gare Allah ka dawamar da sutura a kansu Alhaji Suleiman Salihu a jikinsa ya yi tsanani sulaiman Salihu koki Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka yaye masa tsananin da yake ciki Allah ka gaggauta masa waraka mu kuma Allah ka inganta mana lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan kasa mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah abin da ya addabi waɗanda abin da ya addabi al'ummomin da alkaryatu na musulmi a wannan ƙasa ta muna roƙonka Allah ka amintar da mu Allah ka ije mana wannan fitina rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin allahumma la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين